الحمد لله والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استمع بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الإمام المصنف أبو عبد الله رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في عرفة هل ينزو تكن كتاب الحج كمان درسا لستغباتا an yi magana akan babu tajiri bi rawahi ne arafa babu ma'ana yin sallah fita da wuri da kuma tsayuwa ranar arfa ma'ana darussan da suka gabata ya shafi azumin ranar arfa cewa sunna ga wanda yake wato tsayuwan arfa shine baya azumi ga wanda kuma bai tsayuwan arfa shine sunna yayi azumi wanda kuma an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka da kuma abin da ake furtawa na ambatan Allah daga barin Mina zuwa Arafa shine ranan tara ga wata to abin da ya shafi hukuncin tsayuwan arfa shine ana hada a zahar da la'asar ranar arfa ana hada sallah azhar da la'asar a nan farfajiya arfa sannan kuma tsayuwa tana farawa ne daga lokacin da aka idar da sallah din nan bayan liman yayi ba sannan za a yi sallah to shine yace babu tahajjud at-tahajjud shine yin sallah da lokacin da rana ta kai lokacin zawali ma'ana a gaggauta yin sallah din ba a jinkirta ba ranan da za a yi tsayuwan arfa ah. بسم الله الرحمن الرحيم باب التهجير والرواهي عرفه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف فاخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك بن الحجاج أن لا تخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر رضي الله عنه وعن معه يوم عرفة في نزاله الشمس فصاع عند صلاة الحجاج فخرج عليه بالهبة معسكرة فقال ما لك يا عبد الرحمن يا أبا يا أبا عبد الرحمن فقال الوراء إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال نعم قال فأنقذني حتى أصيب على رأسي ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل يقول إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق a wannan hadisin na salim shine ibnu abdullahi ibn umar ya ce abdulmalik ibn marwan wanda shine khalifa ya rubuta wato zuwa ga hajjaj wanda shine gwamnansa a madina shine al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi yace kada ka kuskura ka saba ma abdullahi dan umar akan ko a aikin hajji. ya ce karka saba masa domin kuma abdullahi ibn umar na farko sahabi ne sannan kuma yana daga cikin manyan sahabbai a wannan lokaci kuma yana daga cikin malamai a cikin sahabbai kuma yana da masaniya akan hukunce-hukunce na aikin hajji domin ya yi aikin hajji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya yawaita yi bayansa da haka sai abdullahi dan umar ya zo wajen da hajjaj yake salim yake cewa ni kuma ina tare da shi ɗansa kenan lokacin da rana ta yi zawali lokacin sallah a zahar kenan fasaha inda surahikil hajjaj sai bai shiga inda aka yi ma Hajjaj ma'ana masauki ba kaimarsa amma sai ya tsaya daga waje daga muryarsa ya kira sa cewa lallai ya fito domin lokacin fitowa ya yi da za a yi sallah kuma a yi tsayuwan arfa sai hajjaj ya fito wa alaihi min hafatun mu'asfara yana sanya da wato wani mayafi da ya lullube jikinsa wanda aka mishi launi da asalin almu'asfar launi ne wanda yake sama akwai fatsa fatsa a jikinsa ba fari ba ko da ya fito sai ya ce me ke tattafa da kai ko me ke tattafa da kai ya aba abdurrahman wannan shine alkunyar abdullahi dan umar radiyallahu anhu sai ya ce arwawaha in kunta turidu sunna in dai har sunna kake so ka yi aiki da shi to wannan shine lokacin da ya kamata ka fito a je a tsaye da sallah ayi sallah in dai kana nufin sunna sai ya ce wannan lokacin abdullahi dan umar ya ce kwarai sai ya ce to ka dan bani lokaci ina so in dan zuba ruwa a jikina sannan na fito da haka abdullahi dan umar ya fito ya jira har sai da hajjaj in ya fito sannan ya ce sai ya shiga shi salim na ya ce hajjaj ya shiga tsakanina da mahaifina yana tafiya sai ni na ce masa in ji salim salim yana cikin malaman madina gane ko daga shimfuka fuka ha'usaba akwai salim ibn abdullahi ibn umar ya ce in dai suna kake so to ka taƙaita kudu ba kar kuma ka tsawaita ta kuma ka gaggauta tsayuwa din nan don mutane su samu su yi abin da ya kamata su yi ma'ana sai ya tsaya yana kallon wato abdullahi ibn umar yayin da ya ga haka cewa falamma ra'a zalika abdullahi da abdullahi ibn umar ya ga hajjaj ina kallonsa kamar maganar da wannan ya faɗa haka take sai ya ce sadaka o abdullahi da umar ya gaskata salim ɗansa ya ce ya yi gaskiya abin da ya faɗa haka ne almuhim wannan hadisin ya kunshi na farko lokacin da ake tsayuwan arfa shine lokacin da rana ta yi zawani ba a so kuma a jinkinta wannan lokacin in ba da wani uzuri mai ƙarfi ba sannan kuma hadisin ya kunshi cewa ana iya jan hankalin shugabanni idan an ga za su bar wani abu wanda yake ba daidai da sunna ba ne kamar yadda abdullahi dan umar ya gaya mahajja cikin hikima da haka ya same shi ya gaya masa ba a cewa shugaba dan ya yi abu ba za a gaya masa ba musamman ya zama umarni ne akan kyakkyawa ko an ga zai kauce a gyaransa haka nan kuma wannan yana nuna cewa wato ana iya samun wanda ba shi ya fi falala ba ya samu shugabanci akan wanda ya fi shi falala domin babu haɗi tsakanin hajjar da abdullahi ɗan umar abdullahi ɗan umar sahabi ne amma Hajjaj shi ne shugaba kuma wannan yana nuna ma'ana tafarkin sahabbai wajen mu'amala da shugabanni inda aka ce shugaba shugabanka ne ko da ka fi shi da wani abu to za ka yi wannan biyayya gare shi kaga yana biyayya ne akan biyayya na shugabanci na musulunci kuma saboda riko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace alaikum bisam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun ra'suhu kazzabi cewa ina muku horo ku yi biyayya sannan kuma ku saurara ko da a ce waye aka daura muku shugaba kaga abdullahi dan umar dai bai saba masa ba domin hajjar shi ya shugabanci aikin hajji wannan lokacin a matsayin shi na shugaba amma sahabbai kuma ga sunan suna sama da shi amma suna karkashinsa a matsayin shugabanci amma za a ba abin da yake falala ne waɗannan babu haɗi tsakanin shi da su to kaga yana nuna yanda ake yin nasiha ga waɗanda suke shugabanni haka yana jan hankalinsa da nuna masa sannan kuma ya nuna cewa maganar da salim ya faɗa cewa idan dai har suna yake nufi to ya takaita hudu ba khalifofin banu umayya sun kasance suna tsawaita ma mutane sallah a hudu ba har mutane su kosa don haka shi yasa ya ja hankalin shi shi ma akan haka kuma yana nuna cewa hudubar ranar arfa abinda ake so a cikinta a isar da sako zuwa ga bayi ba ta zance ba menene sakon da za a isar kuma menene abin da ya kamata a ba mutane domin kuwa za a zo a yi tsayuwa wanda shine a hannu shai a cikin wannan rana bayan sallah ne, to kaga sauraron su da huduba da abin da za su shagaltu da shi na addu'a dama huɗubar tunatarwa ne ana tunatar da su ne a faɗakar da su a kuma wato karantar da su akan hukunce-hukuncen addini don haka sai ya ce to lallai ka takaita hudu ba sannan ka gaggauta tsayuwa ma'ana ka gaggauta sallah ka gaggauta yin sallah don haka yana nuna cewa ana fara tsayuwan arfa ne daidai lokacin zawali sannan kuma ana hada sallah azhar da la'asar a lokacin azhar jam'u taqdim kamar yadda zai zo a ɗaya babin na gaba babu ce babu lokofi ala dabbati bi arafa babun tsayuwa a kan dabba ranan arfa ko a wajen arfa babu laifi idan mutum ya hau abin hawansa da wani gajiyayye ne ko mara lafiya ne a ɗaura shi ko a cikin mota ka marasa lafiya ko a ɗauke shi a abin da ya shafi keke ne ko wani abu wanda dai za a tabbatar cewa ya samu halartar wannan waje na tsayuwan arfa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsayuwan arfa amma ya hau kan dabbarsa amma hikima shi haka kamar yadda ya gabata tun daga tawafinsa da kuma ayyukan shi na aikin haji da yayi akan dabba domin ya karantar ni. saboda wanda suke nan da yawa su hango abin da yake aikatawa haka in ya zama min babi ta'alim babu dai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi min babi ta'alim da haka hawan dabban baya cin karo da tsayuwan arfarsa kuma bai rage masa wannan lada na على الدابة العربة قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا يختلفوا عندها يوم عرفة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدر لبن وهو واقف على بعيره فشربه a wannan hadisin irin shi ya gabata babu saumi yaumi arafa amma abin da yasa ya nanata shi anan kamar yadda ya gabata Imam Bukhari wani lokaci yakan nana ta hadisi saboda wani dalili wancan sanadin hadisin da ya kawo na azumin ranar Arfa daga Ali ibn Abdullah al-Madini ne daga Sufyan daga Zuhri daga Salim ko daga Umayyah maula Ummi Fadl wannan kuma sanadin shi daga Abdullah ibn Maslama talqa anabi daga Imam Malik daga Abin Nadr daga Umayyah kaga ya sha bamban yasa ya sake kawo shi sai ya nuna ma yana da wani sanadi daban amma dai hadisin shine wancan hadisin yace ummul fadli bint al-harith tace wasu mutane sun yi sabani a wajenta ranan arfa akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana azumi ko bai azumi sai wasu suka ce yana azumi wasu suka ce a'a baya azumi to dan ta yanke wannan duka sabanin sai ta aika mishi da ma'ana kwabiya haka ko tasa na nono ta ce alhalin yana tsaye a kan raƙuminsa fashari babu sai ya sha mana yana kan raƙumi in ya daga ya sha kowa zai gan shi a wajen zai ga abin da ya da shi in kuma ya mayar ma kowa zai gan shi to kaga ya yi shi ne don ya nuna musu cewa baya azumi an gane ko a shahid anan ne, wa huwa waƙifun ala yana tsaye kan raƙuminsa da haka manzala sallallahu alaihi wasallam haka yayi tsayuwan arfa har lokacin da ya bar wannan farfajiya haka babu laifin mutum ya hau abin hawa yanzu kana iya samun marasa lafiya akan ɗauki marasa lafiya a tafi da su wajen arfa wajen tsayuwa arfa amma saboda tsananin rana kila a ce a ajiye su a cikin mota kaga tsayuwar su tayi tsayuwar su tayi gane ko almuhim abin da ake so kasantuwarsa a wannan wajen shine babban abin da ake so yayin da za a kai mutum wannan wajen ko da yana cikin halin rashin lafiya ko da bai san inda yake ba in dai hadara aljam ya isa wannan wajen to malamai suna ganin cewa tsayuwarsa ta yi aikin hajjin shi ya cika kamar yadda zai zo a ɗaya hadisin na gaba ala babul jam'i bayna salataini bi arafa babin jam'i tsakanin salloli guda biyu a arfa a addinin musulunci ya zo da sauki kuma Allah madaukakin sarki ya sauƙa ma mutane al'amura da yawa da ya shafa addini musamman wajen da ake buƙatar sauƙi din in aka ce za a yi tsayuwan arfa a yi azahar sannan bayan azahar a sake koma a yanke a yi da asar a sake dawowa a tsaya to wannan mutane za su ɗan shiga cikin matsi da damuwa to dan su samu sarari da za su shagalta sai Allah ya shar'anta musu cewa a madadin a raba sallolin nan to a hada su wannan yana daga cikin wajen da ake hada sallah a cikin aikin haji wasu sun ce jam'i ne kamar yanda kowane jam'i yake saboda huzuri wasu suka ce a'a tafiya ce ta sa ake wannan jam'in dan haka kamar jam'in matafiyi ne wasu kuma sun tafi akan cewa duk ba biyun bane nusuk ne aikin haji ne da haka kenan ko da mutum bai samu wannan jam'in ba in ya zo shi kaɗai ne to jam'in zai yi saboda nusuf ma'ana aikin haji in bai yi ba ya bar wani wajibi kenan daga cikin wajiban aikin haji in an ɗauke shi a akan nusuf wasu kuma sun ce a'a tafiya ce take sa a yi da haka idan mutum ba matafiyi ba ne kamar mutanen maka kila ba za su yi kasaru ba inda su dai su musafiri ko daga maka zuwa arafa ba tafiya bace da za a yi ta kai kasar almuhim ana jam'i a tsayuwan arfa daga wajajen da ake jam'i a cikin aikin hajji to ya kawo asar na abdullahi dan umar radiyallahu anhuma sannan kuma ya kawo wato fatawa ta salim ibn abdullahi ibn umar akan haka na wakana ibn umar وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما وقال الليث حدثني القيم عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل به ابن زبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد السنة فهدد بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم أفعل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رسول الله أفعل نعم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل تتبعون في هل يتبعون نعم فهل يتبعون في ذلك إلا na Abdullahi dan Umar da Imam Bukhari ya rawaito ya nuna cewa idan sallah ta tsere mishi tare da liman ranan arfa yana yin jami shi ma ya jima'u bainahuma ma'ana yana hada sallar azhar da la'asar a lokaci daya to kaga wannan yana nuna cewa nusuf ne da ya shafi aikin haji domin ba ba ne zai iya rabawa ba amma dai hadawan shine ya fi cika haka abdullahi Ɗan umar ko da bai samu sallah da liman ba mana in jam'i ya tsere masa in ya zo shi ma in ya tashi sai ya yi jam'i sai ya aikata wannan wato ibada a cikin jam'i haka nan wato a lokacin da alhajjaj ibn yusuf wato ya auka ma abdullahi ibn zubair cikin sabani da aka yi kai na shugabanci abdullahi ibn zubair ya ce shine khalifa ma'ana sun ƙi mubaya'a ga abdulmalik ibn marwan shi kuma hajjaj daga cikin wato gwamnonin abdulmalik sun zo su tabbatar da cewa sai an mishi mubaya'a domin ba a khalifa guda biyu kuma yankin mutanen maka dukkansu sun yi mu baya a ne ga shi wato abdullahi ibn zubair suna ganin shi ya fi cancanta da kalimanci su kuma yankin mutanen sham da sauransu suna ganin cewa shi dai abdulmalik ibn marwan shi ne ya fi wato cancanta da kalifanci almuhim akwai saɓani to sai alhajjaj ya zo ya kawo ma shi abdullahi ibn zubair hari a makka in gane ko to sai ya tambayi abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yace yaya ya kamata ko yaya ake tsayuwan arfa yaya kuke aikatawa a tsayuwan arfa to yana da alaka da wancan hadisin na baya sai shi salim ya bada amsa yace in dai har sunna kake so to lallai fa hajjil bi salati ka yi sallah tun lokacin da rana take da zafinta rana arfa shi ne attahajir tun lokacin zawali ma'ana kakka ja lokacin mutane domin sun kasance sukan jinkirta lokacin mutane saboda mutane ba sa son sauraron hudubobinsu a lokacin saboda saɓani da ake samu har ma suka kawo cewa lokacin sallar idi sai an yi hudu ba kafin a yi sallah dan aka yi sallah za a yi hudu ba mutane duk sai su watsi ba sa sauraron su to a hakan ya zama cewa tunda dai wannan yanzu dole mutane za su tsaya sai an yi hudu ba a yi sallah to sukan tsawaita hudu ba to shine shi Salim yake ce masa ma'ana ka gaggauta yin sallah tun a lokacin ta tun rana na da zafin ta ranan arfa sai Abdullahi dan Umar ya ce abin da ya faɗa gaskiya ne ita ce sunna ya ce domin sun kasance suna hada a zahar da la'asar a cikin suna haka suke yi ya ce sai na ce misali haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata sai ya ce shi salim din ya ce a to sahabbai me suke aikata in ba sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallam shi haka suka aikata da haka a sunna shine a hada a zahar da la'asar a tsayuwan arfa kuma ana yin shi jam'u taqdim ma'ana za a jawo da asar a haɗa ta da lokacin azahar domin an idar da sallah mutane su samu su yi addu'o'insu sannan lokacin da suka kare addu'o'insu tun da akwai tafiya a gabansu su yi tafiya zuwa musdalifa saban da za a ce sai an yi la'asar an tsaya an yi la'asar an yanke addu'a ɗin sannan kuma a sake dawowa a ci gaba da addu'o'i sannan a kama hanya ba madadin wannan duk sai aka ɗauke saboda sauƙi ga mutane قال باب قصر الخطبة بعرفة باب تقيت خطبة معنا cikin wato arfa shi takaita huduba kusan shine sunna a duk wajajen da ake huduba ko shine yana daga cikin fiqihun mutum ya takaita huduba sai ya tsawaita sallah domin huduba abu ne da ake so a ba mutum sako ne in ka tsawaita masa sai ya kosa sai ya kosa sai ma yi sallar ma ba a cikin nutsuwa ba amma an ka takaita masa hudubar sallar ka yi ta ka tsawaita ta domin an fi son tsayuwa a cikin sallah ya zama ya daɗe. fiye da a ce an tsawaita hudubar an yi sallah kuma a burguje wannan shine ne khilafu sunna hada haka a takaita hudubar a tsawaita sallah din shine abin da fi to ya kawo hadisi shi ma a wannan babin guda a akan abin da ya shafa haka نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب للحجاج أن يهتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه بنزاغة الشمس أو زالت فزاه عند فسطاطه أين هذا فخرج إليه فقال ابن عمر الرواحة فقال الآن قال نعم قال أنظرني أفيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرجا فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة يوم أن تصيب السنة اليوم فاقصد الخطبة وعدل الخوف فقال ابن عمر صدقه irin dai wancan hadisin da ya gabata nafsu imam al-bukhari yana yawan nana ta hadisai za ko da an ce hadisai sun kai dubu bakwai da wasu ɗaruruwa a littafinsa in ka duba za ka ga in banda wanda ya nana ta hadisan ba su wuce guda dubu hudu ba ko dubu uku da wani abu yana yawan maimaita hadisi saboda wani dalili dalilin kuwa shine ma'ana babukan da yake kawo wani yana nuna kuma fikihunsa da fahimtar abin da hadisi ya kunsa cikin hadisi guda ɗaya ne amma zai iya fitar da hukunce-hukunce daban-daban da zai iya haɗa shi gaba ɗaya to amma zai babin zai yi tsayi to shi yasa yake rarraba shi musamman dan mai karatu ma ya iya ganewa kuma yawan nana tashin akwai hikima a ciki in an maimaita hadisi kusan so biyar ka riga ka san hadisin waye yanzu wanda aka tambaye shi wannan hadisin tsayawan arfa ya san hadisin abdullahi dan umar duk inda aka je ka san shi ka iya kiyaye shi ana za ka iya sani shi za ka iya karanta shi to hadisin ne da yake ta maimaita shi ya sake kawo shi a nan cewa wato abdulmalik ibn marwan wanda shine khalifa a wannan lokacin ya rubuta ma hajjaj wasiƙa cewa duk abin da zai aikin hajji ya yi koyi da abdullahi dan umar kaga ne ya nuna insafinsa da adalcinsa mana ko da shugaba ne lallai dole ya zama ya nemi malamai wanda za su zama su za su daura shi akan abin da yake daidai ne to ya gaya masa cewa lallai ya nemi abdullahi dan umar kuma duk abin da ya yi a aikin hajji to ya aikata shi to lokacin da aka zo ranar arfa abdullahi dan umar sai salim ya ce ina tare da shi lokacin da rana ta yi zawani ko ta gota sama sai ya ɗaga muryarsa a wajen wato haimar alhajjaj ya ce aina hala ina wannan yake ma'ana ina shugaban nan yake kuma riga an san hajjaj yakan saba wasu abubuwa yakan take wasu abubuwa to shi yasa abdullahi dan umar sai ya ce ina wannan yake sai ya fito sai abdullahi dan umar ya ce masa to fa lokacin sallah yayi a zuwa yi sallah ya ce yanzu ya ce eh, sai ya ce to ka bani lokaci in watsa ruwa wani ya nuna cewa ranar tsayuwan arfa ba laifin mutum ya yi wanka musamman saboda zafi ko wani abu wasu suna ganin yin hakan babu cika a ciki ba ya kamata mutum ya zama cikin ma'ana kazanta da datti domin yana komawa ga Allah ya wanke masa da haka suna karhanta yin wanka amma ba laifi in bukata ta kama mutum yana iya yi to sai ya jira shi har lokacin da ya fito ya shiga tsakanina da mahaifina sai ya ce sai ni na ce masa in dai da gaske sunna kake so ka yi to yau ka takaita gudu ba kuma ka gaggauta tsayi wannan kar a zaunar da mutane sai abdullahi dan umar ya ce ya yi gaskiya wani haka suka tarbiyyantar da 'ya'yayensu ma'ana ɗan shi ne kuma har ya kai matsayin yana iya ma'ana umarni da kyakkyawa kuma yana karfafa shi akan haka to sai babu lokofi bi arafa har yanzu dai babin tsayuwa akan arfa amma nan ba hadisin abdullahi dan umar bane mu wannan asalin dalilin tsayuwan arfa da kuma ina ne inda ya kamata a tsaya abin da yazo cikin jahiliya shine larabawa musamman quraishawa suna siffanta kansu ko suna kiran kansu al alhumus abinda suke nufi da shi cewa su makwabta ɗakin Allah ne don haka suna da fifiko a kan sauran laraba da ba haka suke ba da haka sai ya kasance inda ake tsayuwan arfa sai shaidan ya raya musu cewa kada su kuskura su bar haramin Allah inda su makwabtan ɗakin Allah ne kuma haram nan yana da iyakoki kuma iyaka din mina ta shiga cikin wato asalin haram da haka mina cikin haram da haka idan mutane aka zo tsayuwan arfa su ƙuraishawa da waɗanda suka jibince su sai su ce sai dai mutane su je can su tsaya su ba za su bar nan ba da haka su suna tsaye a nan har mutane su gama tsayuwan arfan su su dawo suna nan a wajen da haka sai su su gangara kafin mutane su zo su same su to haka suke yi a cikin ibada ta aikin haji suna yin aikin haji a jahiliya amma ba yanda Allah ya ce ba suna cewa suna bin tafarki annabi Ibrahim amma ba haka bane wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bibiye su a shekarun su na aikin haji lokacin da aka aiko shi har aka aiko shi ai suna yin aikin haji yakan bi su har inda suke tsayuwa aikin haji amma in yaje shi sai ya zama yana saba musu sai ya zama shi inda suke tsayuwa din shi dai ƙurashi ne ba ƙuraishe ne kuma daga cikin humus amma shi kadai ne yake zuwa ya tsaya a nan wajen sai suka ce ya saba musu ya za a ce shi yana daga cikin alhumus kuma ya daina ya dinga saba ma abin da suke a kai da haka yana so ya tabbatar da cewa abin da suke a kan ba haka ba ne domin annabi ibrahim alaihi salam shine yayi tsayuwan arfa shi ya yi nusuf na aikin hajji da haka su suna cewa sun ba addini annabi ibrahim amma ba haka bane sun cancanta wannan yana daga cikin canjawan da suka yi na farko ba sa tsayuwa a arfa na biyu idan aka zo aka kwana a musdalifa suna barin musdalifa tun da duku-duku tun kafin gari ya waye kuma sunna shine sai gari ya waye ake barin musdalifa to su sai ya zama sun caccanje wasu abubuwa din a cikin aikin hajji to shine malam ya kawo wannan babi da zai bayani akan wannan abubuwan da suka aikata su wato asalin quraish da kuma waɗanda suka jibince su ko wanda suka suke da alaka da su kamar yadda zai zo cikin hadisi na'am حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن عبيد كنت اطلب بعيرا لي حاء وحدثنا مسلم حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا قال رحمه الله تعالى حدثنا فضوة بن أبي النضرة حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية غراتا غراتا غراتا إلا الخمس إلا الخمس غراتا إلا الخمس والخمس قريش وما ولدت وكانت الجنس يهتزمون بالناس يؤتي الرجل الرجل ثيابا يطوف فيها وتؤتي المرأة المرأة ثيابا تطوف فيها فمن لم يؤتى فمن لم يؤتيه الأنس طاف بالبيت وديانا وكان يفيد جماعة الناس من عرفات ويفيد الحمص من جمع قال وأخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الخمس ثم أفيد من حيث أفاد الناس قال كانوا يفيدون من جمع فدفعوا إلى عرفات kamar yadda babin ya gabata akwai muhammad ibn jubair ibn mut'im ya ce mahaifinsa ya ce wato na je neman wani rakumi na da ya bata shi ba ni aikin hajji yayi ba amma dai ya fita yana yawon shi yana shawagi yana neman raƙuminsa da ya bata kuma ranar sai ta faɗo cewa ranar arfa ne ya ce ina ta tafiya ina neman raƙumin a ranar arfa ne sai na ga annabin allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin fa ma'ana a zo aikin haji kenan tun yana maka ya ce sai na gan shi a tsaye a arfa Shi ne sai abin ya ban mamaki inji shi Jubair ibn Mut'im yace wallahi hada wallahi min al-hums wannan ai daga cikin Quraishawa yake amma me yi al'amarin shi da yazo ya tsaya ba inda suke tsayuwa ba kenan abin ya riga ya zama sun ma saba da haka cewa duk wanda ka ganshi yana tsayuwa a arfa to ba ba Quraishi bane to amma tunda ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Quraish sai ya ganshi a wajen ya ce to wannan ne da damuwarsa yake tsayuwa a nan a wata ruwayar ya nuna cewa bayan ya zo ya gane haka ya ce da na musulunta na zo na ga ga abin da Allah ya tabbatar sai na tabbatar da cewa Allah ne ya shirye shi ga wannan ce fa'arabtu anna Allah waffaqahu li hada da haka wannan shine abin da Allah ya kar'anta. su suna cewa ya saba musu yasa suke cewa ko da lokacin muke musulunta sai su ce sabauta ko ya zama daga cikin asadi ba wanda suka kauce suka karkace suka zo da wani addini sabo dan duk abin da suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba musu suna bautan gumaka yana bautan Allah sabo baya yi to sai daga cikin abin da baya yi bai tsayuwa a nan amma yana zuwa ya tsaya a arfa tare da sauran mutane to shine daya hadisin na ukurwa yake cewa mutane sun kasance suna tawafi a jahiliya tsirara amma banda alhumsa alhumsa sune quraish gane ko kuma ma'anar kiran su hum shine dalilin da ya gabata cewa su suna ganin su makwabta dakin Allah ne kuma suna da fifiko akan sauran larabawa shi yasa yace wal humsa wal humsu quraish wa ma da quraishawa da abin da suka haifa ma'ana da suka haifa waɗanda suka haɗa dangantaka da su ta auratayya kaman taqif kaman kuza'a da dai sauran mutane kuma yazo cewa idan mutum ya zo aure a cikin su suna sharɗanta masa su ce to fa in muka baka mata idan ta haifi da to dan da ta haifa addinin mu zai to shine quraishun wa ma waladat haka duk wanda aka je aka aibe shi daga matar da take tana da alaka da su shi mutumin ya taso sai ya su kara mu kansu yawa ana da a samu karin mutane to sai suna sharɗanta haka da haka shi ma wannan in ya taso zai zama a cikin humus din yake haka yana cikin su shi ma to sun kasance suna fifita kansu akan mutane to idan mutum ya zo tsawafi a wannan lokacin tun a jahiliya ko ya zo umara ko ya zo aikin haji to sharaɗi ne sai dai mutum ba shi ya baka aron kayan da za ka yi tsawafi da shi haka suka tsara sai dai mutum ba shi ya baka aron kayan da za ka yi tsawafi da shi to idan kuma ka rasa wanda zai baka aron kayan ko baka san kowa ba to ɗayan abu biyu ne ko dai ka yi tsawafi da kayan da ka zo da shi kuma yin hakan babban laifi ne ba wanda zai kula ka kayan ma in ka cire kayar da shi ko karɓa ba za a yi ba ko kuma ka yi tsawafin ba kaya mata da maza ba tufafi sai dai su samu abin da za su killace al'aurarsu har ya zo cikin wasu waƙe cewa wata mace takan ce in tana wafi din tsirara takan ce al-yawma yabdu kulluhu aw ba'dahu fama badamin mu fala uhillu duk abubuwa ne na jahiliya takan ce yau ga wani bangare na ta yana bayyana ko kuma bangaren sa kuma duk abin da ya bayyana ba ta halatta shi ga wani haka aka suke tsirara kuma haka nan karshe kafin tashin alkiyama za a koma haka ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tashi ba har sai wasu mataye daga cikin wasu ƙabilu na laraba sun zo suna yawo ko suna kewaye ka'aba da jigida a kogunsu suna rawa wannan kafin tashi alkiyama ne lokacin da addini sai kare saboda haka abin da ya faru a farko haka zai koma ma'ana ƙarshe to sai mutum ya ba mutum aron tufafinsa wanda ba shi ba shi ba ne ita ma in mace ce sai ta je ta samu wata mace sai ta bata aran kayan da za ta ke wa ɗakin Allah idan ba su samu ba to haka za su yi tawafin nan ba kaya shi Allah yake cewa ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid ku sanya tufafi ma'ana duk inda za ku bauta ma Allah mutum ya tsare kansa ya sutirta kansa to sai ya zama wato mutane daga cikin waɗanda ba larabawa su in sun tashi daga arfa sai su gangaro zuwa muzdalifa muzdalifa shi ake kira aljam Shi ne ya ce wa kana yafidu yufidu jama'atun nasi min arafa wa yufidu alhumusu min jam'in su kuma sun tashi daga muzdalifa suke gangara su ba sa haura arfa ce ai arfa wajen harami da haka su ba za su fita a wajen harami ba su suna ciki da haka su ba za su fita ba to sai su kuma sai su dangara daga daga jam'i din nan shine wato wajen da ake kira muzdalifa an kira shi jam'i ko dai saboda ana jam'in sallar magariba da isha a wajen ko kuma a'a saboda dukkanin mutane suna tattaruwa a wajen dan an taso daga arfa duk wannan ne mahada duka anan za a zo a hada a taro ko kuma an koma wajen masu tarihi cewa anan ne Allah ya hada annabi Adamu da Hawwa suka haɗu bayan rabuwarsu a nan suka haɗu to dukkanin ma'anonin suna iya ɗaukan haka to sai yake cewa aisha kuma mahaifina ya ban labari cewa aisha radiyallahu anha ta ce wannan ayar ta sauka ne akan su homs din da Allah ya ce afibu min a afaba nasu ma'ana da su ake kuma ku je ku tsaya inda mutane suke tsayuwa sannan ku gangaro kamar yadda mutane suke gangarowa da haka da ku da mutane a wajen Allah duka ɗaya ne Yadda za su tsaya ku tsaya yadda za su gangaro ku gangaro ɗin nan sai dai an yi a akan annas wa ake nufi da annas summa rumin haihu a afadan nas wasu ka ce ana nufin manzo sallallahu alaihi kamar yanda yake gangaro daga arfa ku gangaro wasu ka ce annabi ibrahim ake nufi wasu ka ce kuma a'a dukkanin mutane masu tsayuwa a arfa kuma wannan shine abin da ya fi kusa cewa yadda mutane suke tsayuwa a arfa ku je ku tsaya tare da su in sun gangaro ku gangaro tare da su kaga tun daga nan shikenan Allah ya gyara abin da suke a kai na barna na canja addinin Annabi Ibrahim alaihi salam shi yasa yanzu duk in aka je aka yi tsayuwan arfa tare ake gangarowa daga arfa a zo kuma zuwa muzdalifa a taro gaba daya ala yace kanu yufiduna min jam'in fadufi'u ila arafat da suna gangarowa ne daga jam shine muzdalifa sai aka tunkuda su aka mayar da su baya ma'ana suka koma arfa daga can za su gangaro tare da mutane ala babu saili idan dafa amin arafa babin ya ya kamata mutum yayi tafiya lokacin da ya bar arfa zuwa muzdalifa ana so mutum ya fito da gudu ne ko ana so ya tafi a hankali ne sannu sannu ko kuma ana so ya tafi da sauri ne wannan shine babi babu saili idza dafa min arafa domin daga arfa zuwa muzdalifa akwai ɗan tazara tafiyar tana da ɗan nisa musamman ga irin wancan lokacin da babu abubuwan hawa sai dabbobi amma yanzu daga arfa zuwa muzdalifa a minti biyar za ka zo tunda akwai motoci za a saka a mota za a kawo ka har muzdalifa a ajiye ka kaga wannan da sauki yanzu kuma motocin sai ya zama suna gudu su ma sun saba da abin da ya zo a nan dan suna gawa ba su je su kwashe mutane daga arfa su kawo su muzdalifa na'am qala rahimahullah ta'ala حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال سئل اسامه وانا جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العلقة فإذا وجد فجوة نصا نصا نصا قال هشام والنص فوق العنق فجوة متسع والزق فجوة وفجاء وكذلك ركوة وركاب مناس ليس دين الغاية آه وانا حديثنا واتو hisham ibn urwa ya rawaito daga mahaifinsa urwa ibn zubair ya ce an tambayi usama shine ibn zaid ibn haritha radiyallahu anhuma ya ce an tambayi usama ina zaune domin usama radiyallahu anhu shine ya kasance tare daga manzala sallallahu alaihi wasallama daga arfa zuwa Muzdalifa daga Muzdalifa kuma zuwa abin nan mina sai fadl ya hau tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an tambayi Usama ibn Zaid ibn Haritha radiyallahu anhuma cewa yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya a cikin hajjatul wada lokacin da ya tunkudo daga Arfa zuwa Muzdalifa domin shi ardafa Usama ya dau Usama a bayan abin hawansa tare suke da Usama ibn Zaid to sai Usama radiyallahu anhu yace ya kasance kane siru, la'ana. ya kasance yana tafiya ma'ana matsakaiciya ita ba gudu ba ita ba ma'ana sannu sannu ba ma'ana kamar sauri sauri amma ba da gudu ba ne shine Ya ce to amma idan ya samu sarari da ba mutane yakan sake dabbarsa ma'ana ya ja linzaminta ko ya sake linzaminta ta ƙara gudu ta zabura amma ya sami inda mutane suke sai kuma ya ya sarara kenan ba a so a dinga gudu lokacin tafiya domin tafiya ce wacce take tattare da ambatan Allah ana so tun daga mutum ya bar tsayuwan arba sanda zai je musdalifa ya shagaltu da ambatan Allah ko takbir ko tahlil ko kuma faɗin talbiya to kaga mutum zai yi gudu kuma zai gaji zai wahala zai dinga nishi da sauransu to ya ce yana tafiya sannu-sannu amma in ya samu sarari yakan sake dabbarsa ta tafi ma'ana cikin sauri to shine imamul bukhari a hisham ya ce wannan su fauk al'anar shi annas nau'i ne na tafiya yana sama da al'anar ɗin sai Imamin bukhari ya ce fajwatun muttasa'un shine kana idza wajada fajwatan in ya samu sarari hanya budaddiya wal jami'u jam'in shi shine ko kace fajawat ko kace fija'un bil hamza ko bil mad wa kadhalika rafwatun wa nikau manasun laysa hina firaq da haka manas shine wato ba na gudu sosai ba ma'ana tafiya dai amma ba gudu gaba ɗaya ba da haka abin da yake nuna mana lokacin da ake tahowa wannan tafiya daga arafa zuwa muzdalifa ba a so ana gudu ana so mutum ya yi tafiya tafiya wacce take a tsanaki domin akwai sauran aiki ibada a gari a gabansa idan ko yi tafiya mai karfi zai je ya labaita, kuma yana da sauran abin da ya rage masa dan sai ya je jam din nan zai tsaya yi sallan magariba da isha kuma sannan ya sake yin gaba to za mu dakata a wannan babi babi na gaba shine babun nuzuli baina arafa wa jam'in babun mutum yayi zango tsakanin arafa da muzdalifa shin mutum zai iya tsayawa a tsakanin arafa da muzdalifa don wani abu ko misali don yin alwala ko kuma don yin sallah ko kuma don wata biyan bukatarsa ko kuma ba zai iya ba shine abin da zai zo a cikin wannan babun da hadisan da za a kawo abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk